الحمد لله رب العالمين da tabbata Allah salatu yanzu ya ci bayan ci na tsafo mu yan Shawwal da tsafo goye ya ne kafin ya baci daga littafin fatawal fada'iyat ad-dawabit wal athar ya ad-doktor sa'ad ibn abdullah al-brik na littafin na tefuyo na present ya mutamar fatawa ha na mujammal fikir islami na lamitura da tattalin alimin islami jin a cikin makawai tubo da yi da page 18 ko shafiye shigin guba man ga saniyan adabul mufti ne ba kila da dai bana ya fata wani kaga yi ba ta kafin ya fayan man tuye ga sharaci shi dabo na zana ya fata wani gwai wuje na ko wuje ilimin alkur'an ya jo sunne umunke wuje ilimin babu shi jima'u don babu da can wuce ko in uje limi usulul fiki to ilimi alkawar fikiya to da makasidu shar'iyya yi limi na ja tu ganne zumayen na da sarfu ta balaga to luga to ne juya ne sharati ya ni ci da mai zu bi hali na zan yi dana urufi aji da ya wuro ne je ji faruwa don zamanin na jone da urufi na agugo da shari'a na ko sharati ya mutu ci da mai zu ke da ikonin gadi istinbatu tiya daga nususiyan shari'a na mutu a ci ma lamari na gada bukata ya specialist yin roci ji fonin da kaka kakayin ke medicine ke economy da yin yi na gana ya fata wani hun consult yan zai ji refi fanni wuce wannan man cire ta saniyan adabul mufti da na gana ya fata wani amma ladabi shi da sifa shi na doriyo gana ya mufti nan gwai lagosan ladabi wuce dokun man jimatu ya sarauyi filita fi hajjo da lita fi na jakane amma amma idan ku da doji ko? alhatibul bagadadi lita fi alfafi wal ya bubu yawayen babi an ya kuna kawil istinbat ƙwagwai ya zana ya fatawa na ulu fe zana wa gwakaitin wa jirtin batu wani jayyidil mulahaza ma sai ji mulahaza ma sai notice ne ya wani rafinil fikir zanne ma dai zurfin tunanina sahihu itibar ma ga ji itibaru yan gole itibaru ga ta duna sahibu ana sahibu ana tin wa tuada zanne ma fata nan ga sai mun yi zanne cin tanin zane a ga yaddi na ma wa aka istisbat ya zamu kyau ni tabbacin ya ga aga ga zakar zakar a tabbata jin gaga a kagu ba zo a tabbata jin ba kun kaza tashi kami waya fatawa ci nan wa tarku ajalatin idza eh, mun ga sai jema ga sai zane yi mufuki na e eh, giga na yi ne la giga zo mu da waya shi mun basiran bima fi al maslaha sanan ma ke ya fatawa nan wa ke ga basiran ki maslaha da wace amfani ga nan no sai eh, da gito ga mutum na fitina to wa go lube jona kana ce gito gan ba kina kiya to wusa yau nan ko kana ce gito na ji amfani ne na maji amfani na matsano majnuci to anan so ga na fata na waji muratu da mai bayanin mustawqifan bil mushawarati gana ma ke ya fatawa na wafe wa shawara ya zashi ko matsala ne wace da ba ga wuge ga tugo wa wa mai ko agwa ya kan a da jiki da yabo matsala ne da yawa hafizan lidinihi sannan ma ke ya fatawa benin ga ke gana ce gwaji ne wai da tauhidi wai da sallah wai fiyazu wai ji da waka bayari lugwa mashfiƙan ala alimin sannan ma ke ya fatawa benin mini bo wulufe zanen wa sai da tosayi da ya guya musulmi jinin gashi shi wasu zane ya fata wana ma funduru yan e, ji Allah hangi lo wala na sawo tsayo mu ko mas'ala ne ya gaba da yi ya e gide da ko ya gide ya gi dangi da dangi lokaci lokaci ne da ga ya ga kirkir kike buwa yi kuti nan ya ga wanda ya sawo ya ga ba hangi to funduru ngole wani ne wani to sai ya ni taga ko mai ya guya ta taga ko da ga shi zane ga so wani wa fata wani to a je sauki da layi sannan ga iya jiyoyi na fata na to wani na ci ga lowa da ga wada ta mun ga ya na didediya muwaziban ala muru'atihi ya zama gaji muwazo bai ba wala ta biya kirki harisan alasti tabati ma yi zane ma ya fata bin ulu fe zana de ko daliya yana ga gina wuji kirki wuji ya lalle ga te da gina alamu zane mun فإن ذلك ولا أسباب التوفيق يقول أن بيني والدمين السبب يما فارين قال لي إذا تقعد كينا إذا تقعد داتش tashi wai ya fatawa yana wai gina ya ramu yana wai fina ya ramu yana wai fana ya ramu tabiyoyi tabiya daidai yau yan nabi tabiya kirkiya mutawariya ne shi hasi. sanin mai ya fatawa benin mini da dabi budon yanzu ne wala sun shi buwaji ko bai ma mu da kafirun minan nasi sadifan an da ta'wila ce ta'wili na shi maga yi ta'wilin fasi na iya ganin ilimi hmm? salban fil haqqi wannan wasu zana gwa sun gaskiya ta yadda ki ke gwala sun gaskiya nan da'im lishtigal bi ma'adinil fatuwa kan doro mo ga shagala be babu je la fata ce ilimi alqur'ani ilimi hadisi ilimi usulu ilimi qawaidu ilimi maqasidu ko ilimi na jiba don ili ilimi na jiga a ya za ta yi ga ta jamfani da waje ya e za ta ta pass ya ili ilimi na aji shagala o fe wa ilimi na ji wato rukin ishtiyari bi ko na je da ishtiyari ne wala ya mimman galabat alayhi bat zane ma ya fata wani ga sai zane sai ya ya zuɓe neman wa a tawarahu da wa musahar ya zaci mushishi da wa maji gulejo wala mawuso fambi kilatin dokuti zane ma ya fata wani ga sai zane shagawar bukatun sawa wani a'a manu'utan bi nafsil fahim zane ma ya fatawa benin kun ga sai zane a ga to mini sai fu bon waje fahimta ga bayana ga sai zahiri wuce ma ma'arufan bin ikhtilali zane ma ke ya fatawa benin ma in gwayo lu sai zane a ga to ikhtilalu al-aqli da jina hankali aji in waye gumiyar waye yayi sarawi ko wala wa so e boji o ti ga wangiya iri me unja cha yajibu yujibu bima la ma la bima la yasnahu lahu idza sai da ya fatawa yana ji zulubu ga tuba ne wa yufti bima a alayhi ko idza sai da ya fatawa yana suna wale na da na fatawa jinan mai bata ga wasu al-khatib al-baghdadi in ko ya sanar wannan almujammal fikil islami ya dunu sai gwe gube ci yana sai kin ya amma ni jordan bonan yutun efo shi da guta ta yi jumada al'ula da efo guba ce jumada al'akira 1427 da ne da 24-28 yan yan yuliyo ko 2006 na aku adabun na jide a ci gan mini ladabi zana ya fatawa na tsari san min adabin ifta'i mini ladabi ya fatawa yau alal mufti an ya kuna mukulisan lillahi ta'ala fi fatawahu in ta ce zana fatawa nan wunde ikhlasu yan fatawa nan ga nan ya basu ko za wa qarin wa sakina lufe zana cinta nan lufe zana yake na tsuwa nan arifan bima hawlahu min awda'i mu tsere mu gobai awda'u jinan muta'attifan wari an fi nafsihi ya zamu rufe zane da ifa wuce mai ke tsagina multaziban bima yufti bihi min fi'ilin wa tark e zamu lagun sai na waya fata ti bai in wato ne ya fata ne e wa biro e to ji wato ne ya fata ne wa biro ni. jo wala luwa ne ba'idan amma watin rayi e zamu lu ya zane ma ya fata shakka ji biye boku ji muta aniyan fi jawabi inda mutashabihati ila eh, mutai lucu ta bai jira da ke matsala wata gade shubwa ko la mun je lande de jina wal masail al mushkila wani matsala ya gifi wa jina mushawiran gairo min ali ilimi ila eh, mu shudu wa shawara gan da zai jira min yan manjo ne mudawuman alal qira'ati wa litla'i zane ma ke ya fata bana ni ce zane kan doro wo do ku be ka ku be gani be bitike din da nazari jina no ne ji ga ga ba ka ku ko ko ji bitike ko ya wo ke ga man na ji wo gun be go ye sai lawo je be ko goro ne wo ne u ga da gani ko aminan ala asrarin nafi wani maga ke ya fata wani waje amana ya sirri ya zawon yi ebo idan agi waje ya zaji fatawa ene je ji fitre ni zaji to kata yo to bedru mu jo to pele za go go lalle to na taba go ci ne bono wa boro nun ga ga wani ayu fatawa ne ko ga shi filin na ɓatan halitta sai da gayan ji filiyo ga hannu e za kaza jami za kaza jami za kaza jami yan e na jidediya e da iyan Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kawfi fatawa tare mai kiya fatawa bai nan musu ba da sako ga sako jun dacewa fatawa nan gai ya nan mutawaqqifan fi ma la ya'lamu tare mai kiya fatawa bai nan mini da bibo enu ya nan ungaga wuya wa ma wuti min ilimi illa qalilan ga fatawa ke nu ya nan ma aw fi ma yahtaju lil muraja'ati wata tathabbut ko matsala ne da bukata ya kafi ya ba ko matsala da bukata ya tabbaci nan eh, ya zuga biya mu gan wuyi e jun ga yau gan wuya ya ba su yi jibo ne ba teori sirisi in do ba ya juya a a sai ne za ƙyanin ga gan wuya kiyaye ga gan wuya mu maji aiwa ba wannan mini ladabi na jatu yana ya tun lamarin gubaye ko ebo ikpe wuce tuye deji ko ebo ni dalili yana ala alaka da lamarin fatawa ya ta ni biyo ne ko ko mi ti biyo ne inda mi ne yana kawai ya fauda fatawa ya ya mafari ikhlasin niyya lillah fi ma zirgul mufti min alfatawa zane ya fatawa nan ya fatawa bu su wale za mu ci jiye a fe ya fatawa na gali alkur'anu ba gali sunna ba waje dalilin dorwa ida da ya fatawa wuce wajen sabiyan popoziyar jama'an waciji ko zan waciji ko ya gwade ne wa gani ba ba zan waciji nan wale ga halirin ne niya da muhimmanci sarauni annabi sa sallam ga na malamar rubin ya ce inna malikul limri'in ma nawa ètò ìjọ́rò yẹ ìdàgálò lè tẹ́lẹ̀ kí tẹ́ ní ẹ wà na wọ́n láníú na ngama imamu ahmad ibn hanbal nga mini sifanin gwaye mufti uje an ya kuna lahu niyya ya zuje kirki sayin lam yakun lahu niyya lam yakun alayhi nur kaga ya zage kirki na waya fatawana wa jaskiya wala ala kalami nuri e gane mun e gane ma hadith wa aske ma ibn qayyim la gane dai labun murti na ibn qayyim sai ji sharayye ga imamu ahmad nan gam fa amma niyya fa hiya ra'sul amri wa amuduhu wa asasuhu wa asluhu alladhi alayhi yubna amma ni ne ne da na fa ngai kishi lamaro ngai kangariwo ngai gerewo na ya e ci ba gaba tuto fatawa ta wannan sai na ruhul amal e ibn ya tuno gaba bata ne rayi ya tunci na ga yi kirki wa qa'idu wa sa'iquhu ni an na maga sai julo wal amalu tabi'un laha yubna alai e ya tume la mila tuniya yafi'u bi sihhatiha ya tela ta zuwa da kiniya ga ta zuwa to ma jidi bu bu sunne ko wa yafsudu bi fasadiha yato mai ke lanya da ke ne gani nan wa na yustajlabu tawfiq bi ne masukun da niyan ga zage dacewa wa bi adamiha yahsulu al-khizlan bi ne mun ga da sai daga ake da kinyo wa bi hasadiha tatafawatu darajatu fi dunya wal akhirah yatin kem ne ne ga inda ga to daraja Allah ya go fi fal Ba kam hmm? wa bi وبعدين يحصل الخذلان بتشمبو غير العقبة وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة بجيني مسؤولة هذا جزا جلاو وبيجي في جوال يعني فكم بين مريد بالفتوى وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده ومريد بها وجه المخلوق ورجاء منفعته وما ينال منه تخويفا وطمعا na zagun ki guji zan ce wa ya yin soko ebo wuje ya rida soko ebu je tambaye soko ebu je ladan da ba so ya ce wani nole a da zahirin nan a mai zalmet ne ya wa ya yin halitta jo ebo ne wani babu yana halitta idan gwa halitta jo nan ko mun waye suna ya halitta ji ko waye je kauna ya da gwa halitta jo nan fa yufti rajulani bi fatwa al wahida zagu baba nan ga fatawaniya wa bainahuma fil fadli was a zai ma bainal mashi wani maghribi lada na mada tsakani abokin gwaji ganin unga tsakani ne rike ne tsakani wanda tsakani ba ne gidan na ba ne gidan nan a za yi fili ta kuna kalimatu layi al'uliya zane ya fatawa ebe ganye tsaye mulu da ya latu wa dinu huwa zahir wa rasulu wal muta addini ya tsaye mulu da ya latu tuci man ga to wa ga yi tuli ya kuna kalu wal masmu ga ni mai ya fatawa ebe da ga awa ga zan ba sai ga guji ga no awa ga awa ga lila sai sun go wa huwa al musharu ilayhi mu maga ya shawara ya e, e, e, ji shawara ya ga eh na zan da wani kai zaka zai fatawa noni wajawu wal qa'im mutunci mu ga jibar ruwa ga bazan doro ma nato sawa un wa fakal kitabu sunna aw khalafahuma jeji o dede ku ku dede to qur'ani wudu gani wallahi mutal ibn qayyim ga qad jarat adatu llahi allati la tubaddal wa sunnatu allati la tuhawwal al'adu yana sai ke jina na al'ada wucin ayyuka bayanin an yulbisa al-mukhlisa min al-mahabati wan nur wal mahabba fi qulubil khalqi zane ga jiyan bo to yake no to yake lai du ye bu de asiwi de gwoyin lagun ye gbe ali tajo wa iqbal qulubi ilayhi ma ma fi wuza ma huwa bi hasbi ikhlasi wa yake gurgure ikhlasu da niyi wa mu'amalati li rabbi wa mu'amala nawazil ba to yake wa yul ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المكت والمهالة والبغضة ما هو اللائق به أنا ما جاي جيبو إذا جالي عيونا تشي جاي وقم أجاي وقم نكفو كو يا فوشي بيع المهانة بيه بيه walbizda zangen nan ma wallahi ki biye na gida cewa biyu na falmukulisu na hulma habata wani mahabba wani ɗafin maktul bagda sani ga jebu su ya ce wani nwani a jebu ya yi a ma jedu a ma gwagun sani ga jebu ya zashi aliyar yana suku ya daga da ɗaya gama nan wani su dari ma nwani ya zafi nan go kuyo ya yi baci a ta halli bil wakari wa saƙinati wa ta jannu da kawarin mil muru'a ya zuɗe tabiya kirki ko ya zamu cinta ya zamu de ya zamu gabe tabiya ta sakwa shi bayani gogaliyani ya gana alhatibul baga daji ga gamuwa ziban alamuru a ciki ya lagu su tabiya kirki nan ko sakani zai je ya fatawa nan zanwace dabbobi siffayen manja zanwace cita wace fata zan da ce lita biya saka saka shi gwa zan da ta sai gan waya ya fatawa ma sai lani zan da ci majalisi nan ya fatawa shi nan e ga na ji lalle shari'a na sun alquran da sunne ba nan ga wace wani ya gangani ga sai gani misali ga na au mini ugo ko ya zashi shingon ga izana ya fata wani amma yin zagi na izana ya yi ga na yin zagi wani a e ciwu da na ya e gu da na ya e shiwu da na wasu keci ci gidan ga tsohon a cikin yi mana gaba da tafiya yajo da hujje ga nga zane ga izana present zana sai present ya ke wajen so ga an koyi program studio go misali ya ga tare to nga maslaha yau ugwayi na aga ga jitsa ne ci ga irin na jona wani ke zaja turosi fatawa irin na turosi nan e ga gwagali hari ga mini ya ga na ya fatawa nan an yaku na ba'idan an mawatin rai ya e zuciya a gan da ya shakka shi imamu ahmad ibn hanbal ga yanayi ji wajibi zana ya fatawa na sifu budona an ya kun lau ilmun zana ya fatawa na ji ilimi wa ilm muke wuji a kuri wa wakar wa sakina yadda muke wuji ya tashi ya bugu ya zuga shi ala bi ga za wa ta fatawa ya ala wala yi ta tafsiri ya ga wuce za ko mai daga tubo ko ga malayar ibn ga falaisa sahibul ilmi wal futiya ila shayin ahwaji minu ila ilmi sakina zane ya ilimi na bai zane ya fatawa ne unje bukata lo bayan lo cha kuwa kurji da ta ci wani waqaniya fa inna ke suwatu ilmihi wa jamalihi e bone yana na ngan yana laiwa fa ilimi da sauni na wai za faqadaha kana ka kal badal al ari min al libas ada ke zane ya fatawa ne kaga wudi akuya umade ta can umade tsuri jana zane wa wale ga ilimi zane ga kike ya guna je wai kwanan kuma ga ne man na ga shi shi a cikin mutum da ya ga eh matsala na gaskiya mu lafiya zo da ba, ko ina mu ci gona gaskiya mu ne ga wuje bukata yake inda za mu yi cule ko ko ina mu ci gona ya fata mu da ko wa shawara da man da ci da sauransu nan man na zai ya fatawa zumaye na aguzigan wadda na ba a fiji wuce da shi bayani ya ɗaya mutu yana wani zan mutla ne zage trofi fatawu ga zane ya fatawa kan dobe ya nan gane da lalin dalili ba ne kashe na ya trofi wata da trofi hmm? sheikh muhammad ibn salil usaimin mu fai gagabe ji makanta shi shirin ya littafi hibiyatu talibul ilimi ko ma iyaka an tafta ala suka babal imtihan galuwa waye koye ba ɗaya kika ce ma fa ina zalika ya zabu na haibata min kulubin nasi e bono ga koye ba wuce ke ga edo ne zaje je ya manna nguwe mai alita jo fala ya habu na ka wala ya habu na ilmin da zai taki amma wodo ya amma wodo ke ilimi na wani da yana bi mana nole ilaga shishi wadda da gaya ganda da ta fi kaza da cune ugu ba kaza guwa abunna da cune ugu ba waga hannu jin abele dalilin sai a gaya ga kawai gaga to fatawa da shekka da malik ga inna haqqan ala man talaba al-ilma yakuna lahu waqarun wa sakinatu wa khashiya hakki ta ce ga wa ilimi na ko unde ta ci bi waqari bi sakinatu da sun su ko wa an yakuna an li athari man mada qablahu idza mulanu tu asabe zai gogali ani kanuna sai cugun sayyidina ali kunga hat kunga hatfal ilmu lil'amali amali fa in ajaba wa illa tahal Ah. ilimi ena alamitu ngole ilimi ena la etu ilimi da yetu fain ajabahu abeke ilimi wucin etu ga dabu na ilimi wucin adabu kaga etu madda ba su ala ilimi na da duda wani alimu mudda'i na mai daga na suku yi manyan manya daga ga wuje ilimi wani amalu shahidu ya suna mai zano na mai jirin ba ilimi na dabo daga faman a tabi shahudi da wawu su hatin musulmi na fatuwahu zane mai gaje biyari na na gane fatuwa nuga ya musulmi na ga yi tabbatarwa ko na ji ganewa misali bayan ya zashi shi ko ya zai fatawa gato jaji mujahidi ne mai dubu rishi a jaji kiyo bana ji shakka bai ja jayi nan a ta ji ma kinga wanci tuhuma wannan mai ya fata wannan nan wa mu kara ne kilo ba ya wannan ngo ne don mu ne zan ta ga kai ai eh, wa ga mu lu tsuko nga ya tan mu go mai wasu ga shi zo kun ya ta ibn qayyim in fegan ga wa ayyu shay'in نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه ينقو تندقى جنبا أبوانونا عيب خلل قالوا مزانا فتوانا غرغدو قد يعني أقول bane imamu amar ya zo da ilimi wanda alhilmu wanda alwaqaru wanda sakinatu da sauransu ibn qayyim wato yanda ta ga jiya wannan fatawa yayin yanzu na adena jimbo ne yanda ga yeli nan da ya sashi zai je fatawa be media jono wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh